Tun daga shekarar 2003 da aka kaddamar da yarjejeniyar yaƙi da cin hanci ta Majalisar Ɗinkin Duniya, ranar tara ga watan Disamban kowace shekara ke zama wani lokacin bitar halin da ake ciki a kowace ƙasa a wannan yaƙi da nufin zaƙulo sabbin hanyoyin da za a bullo wa al'amarin mai bijiro da sabbin kamanni a kulliyomin. da yake bayyana halin da ake ciki a wannan fanni a Nijar, ƙasar da hukumomin mulkin soja suka ƙudiri aniyar murkushe cin hanci da handama Shugaban Transparency International Maman Wada na cewa yunkurin na fama da kwam gaba kwam baya. Kwaldef, wannan wadda gwamnati na yanzu ya aza don karɓo abin da ake tsammanin mutane sun yi a jirga da shi na jama'a. Aikin ta shi kenan. A kiri mutum a ce ka ɗauki kaza eh, ga takarda gashi eh, ka ra in ka ka biya in ka biya kuma ka ta inda zaka. Eh, a yau ana ba da kasuwa yanda ake so wato ba yanda dokokin duniya ba da muka sa hannu gare su ko abin da ake cewa directive na yomuwa dokokinta sai muka haddo mu doka mu ba da kasuwa bayan da dokoki ba suka ce a yi. Mamba a ƙungiyar farar hula ta Emsu Sande Falmata Taya wacce ta jaddada kyakkyawar aniyar hukumomin kolin wannan ƙasa game da yaƙi da cin hanci na zargin wasu mukarrabai da yi wa yunkurin zagon ƙasa. Shugaban ƙasa mun sani da cewa da shi ya ba da doka da oda a yi aiki amma yadda na gaya maka ne rijiya ta bada ruwa goga ya hana akwai waɗanda suke tarnaki suke hana ruwa gudu ba san menene hujja menene dalili ba saboda akwai wurare da yawa a cikin wannan yanayi da muke ciki na an sa muna takunkumai muna tsaka waɗansu suna warwarewa. Na nemi jin ta bakin shugaban hukumar Kwaldef amma haƙa bata cimma ruwa ba domin kakakinta dambaji son Allah da na kira ta waya akan wannan bukata bai ɗaga wayarsa ba. Haka kuma na aika masa saƙon text nan ma shiru ba amsa. kamarin cin hanci a harkokin jama'a a yau wanda kuma ke zama wata matsala mai wuyar magancewa cikin kankanin lokaci ya sa majalisar ɗinkin duniya a bana ta karkatar da hankali wajen matasa don ganin watan wata rana an waye gari da wata al'ummar da ta fahimci illolin cin hanci ta kuma guji abin. sunana malam sid muhammad shugaban majalisar matasa ta ƙasa ta niger gudunmawar matasa cikin yakin cin hanci da rashawa tana da muhimmanci domin su ne da yawa a cikin eh, al'umma eh, kashi 60 cikin 100 duka matasa ne ita eh, majalisar dinkin duniya ta san matsayin matasa ta san muhimmancin su cikin yaƙi irin wannan duka don abu ne wanda mu muna goyon bayan shi kuma insha Allah za mu kawo goyon baya domin ko ina da shi. Rahoton kungiyar Transparency na 2023 ya saka Nijar a matsayin kasa ta 125 a sahun ƙasashe 180 abin da ke fayyace girman matsalar cin hanci a ƙasar wacce a baya ake ayyana dalilan siyasa da katsalandan na shugabanni a matsayin abubuwan da ke hana ruwa gudu a yaƙi da wannan mummunar ɗabi'a. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.